salatu wa salamu ala hairul bariyatul musalin sayyidina wa habibina wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa an so cire huffi kull jumu'atin ko wace jumu'a an so idan jumu'a ta kama wanda a sayar da huffi cire shi saboda wankan juma'a. wa wada'u yumnahu ala aqrafi asabi'i haka nan kuma an so wad'u adha yumnahu hannu ne na dama ala aqrafi akan ƙarshe na asabi'i ya tsuna kafafu ne ta dama kafar dama an so aza hannun dama sama amma hannun dama tahiza ajitawa bisa ala aqrafi asabi'i akan ƙarshen yatsu ne na kafa ta dama wai surahu hannu ne kuma na hagu ta hata ha ƙarƙashin ƙafa ta dama amma sai shi lankwasa hannu na hagu in ya lankwasa hannun hagu sai shi jawo shi jawo in ya gama hannun hakan ga ya aza wajen wajen shafa masalan idan ya yi haka ya aza hannun dama ala ɗarafi a sabi'i ga ɗarafi a sabi'i nan sai shi aza hannun dama haka shi kuma wai surahu ta hata ha na sai shi aza haka waya muruhu ma ya jawo su in ya kawo nan hannun hagu sai shi lankusa shi sai ya wuce a kibu ya kawo nan ga idanun sassu nan hijaye kuma sha hagu guda ta isu waya muruhu ma lika abai waya muruhu ma shi shudar da hannuwa ne lika abai har zuwa ga idanun sawu ne wahalil yusra ta za'alika wahalil yusra shin shi ma watan hannun hagu wahalil yusra shin kafa ta hagu kazalika tamka haka wadai ga dama haka zai yi kenan wajen shafa zai aza hannun dama akan saman akan saman kafa ta hagu awil yusra fawqaha ta awila awil yusra ko ko dai hannu na hagu ha shine za a azawa akan saman kafa ta hagu saboda nan gidan haguna nan gidan dama a aza hannun dama saman kafar dama a aza hannun hagu saman kafar dama idan aka zo gidan hagu a aza hannun dama idan aka zo ga kafa hagu a aza hannun dama akan kafa ta hagu a aza hannun hagu ƙasa ga kafa hagu wannan an ta dama kenan a kan hagu saboda manzon Allah yuhibbu fa ataya munu ko yajibu fa ataya munu fitna ulihi wa tarjulihi wa sha'nihi kullihi kenan ko na an ka zo za a aza hannun dama akan kafa hagu a aza hannun hagu a kasan kafa hagu wannan abin da sun kace kenan ce ko ko dai alisura hannu hannun hagu foqaha shine kafa sama shine saman kafa hagu a aza hannun hagu saman kafa hagu a aza hannun dama kasan kafa hagu waya muruhu ma sai hijasu idan ka abayni kamar wani gani farko to wannan na biyu a makano shi amma dacewa shi amma mahi sauki wajen shafa a aza hannun dama cikin kafa hagu ya hi sauki a aza hannun hagu saman kafa hagu ya sauƙi sauki wa halal yusra kadhalika awlin na koko dai awlin surafo fawqaha koko dai hannu na hagu fawqaha shine samanta ta'awilani fi zalika ta'awilani ai fahamani watan fahimta guda biyu ta lisharhiha ga masu sharhi mu da wuna saboda me can muna cewa wa uwila illahati lahi sharifiha fi fahamiha ko illahati lahi sharifiha fi fahamiha to mutahi wa mathu a'lahu wa asfali wa mathu hakanan kuma an so shafat a alahu saman huffi wa asfalihi da ƙasa ne an so a shahi saman huffi da ƙasan huffi wa masu a alahu wa asfalihi an so mai shafa shi shahi saman huffi shi shahi ƙasan huffi to nan abinda abba gire na mandubi wuri na mandubi nan ga masu amma shafa sama shi ɗaya wajibi na bi dalili qaulihi wa batalat in taraka alahu la asfalahu wa batalat sallah ta ɓaci in taraka a alahu wanda ya zo wajen shafa kufi sai ya shahi ƙasa kawai bai shahi sama ba to baɗalar sallah ta ta ɓaci in taraka alahu in ya bar shafa sama don haka ashe can da an ka ce wa masu a alahu wa asfalihi mandubi a kanuhi an so ka gama shafa ka shahi sama da ƙasa saboda rotun zubair radiyallahu anhu ya kasance shi na shafa saman hufi kawai bai shafa ƙasa sannan ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ce da addini ya kasance da hankali aka yi ne da shafa kasan huffi ya yi cinta akan shafa sama sai kasance addini ba ra'ayi bane eh, addini ana yi ne da da an ka nakalto daga manzo sallallahu alaihi wasallama al-ilmu bit taqwa la bil hawa la asfalahu fa fil la asfalahu ban ce ma wanda bar shafa kasa ba wanda taho ya shahi sama bai shahi kasa ba shi mai sallah cikin lokaci wanda taho shahi kasa bai shahi sama ba shi mai da sallah ta abadan sai ya mai da sallah ta kuma shi mai da alwallatai wanda ya tuho wajen shahar hufi sai yahi kasan huffi bai shahi sama ba wannan yayi hakan ga yayi shi amdan ne ko kuma yayi shi ne jahalan ko yayi shi ne sahawan ko yayi shi ne ajazan akan kasawa duk wanda yayi dai zai mai da sallah to nan in ya mai da sallah shin zai mai da shaha ba zai mai da shahu ba sai maluma suka ce in ya kasance da mantuwa na yabbar shafa sama bayan kila har ya sallah sannan ya tuna to nan iyaka kawai shi shahi sama ba sai ya maida ba sai ya tai ba amma in ya kasance watan ya bar shafa sama bisa ga bisa ga jahilci ya bar shafa sama akan daganganci wannan in gabai ba su bushe ba sai ya shafi sama alwala tai nan nan in ya kasance amdan na ko kuma kasance jahalan na ya bar shafa sama akan jahilci ya shahi ƙasa bayan ya kare haya sallah an ka ce mai ai ba a hakan ga sai an shafi sama an shafi ƙasa ce to ai ni ban sani ba to nan tun ya kasance da jahilci na kuma gabe sun bushe sai ya mai kuma aka alwala ta wannan alwala ba ta isa ba ya dan shahi sama sai ya sake alwala in ya sake alwala. shi to shahi sama shahi kasan na shi mai da sallah in kuma ya kasance ajazan na ruwa sun hakasa kila ya shahi ya fara shafa ƙasa kyan so shi shahi sama sai ruwa sun kaman gule gaba dai ko da diba ruwa sun kare babu ko ƙwabullar shi ɗebo shi shahi shahi sama to nan kuma an ka ta an haka mai ruwa ko da an haka ruwa sauran gabai ne sun bushe gaba ɗaya to sai ya koma ƙasa ga arawar latai amma in ya kasance ba su bushe ba sai shi sama kai sai shi mai da to shi na ce la asfalihi ban ce ma wanda bar shafa ƙasa ba in ya bar shafa ƙasa shi kan fafir bakaci shi mai da sallah cikin lokaci akwai lokaci shi mayar in babu lokaci sallah ta yi fasulun wannan fasali ne mai bayani akan hukuncin taimama yace tayammama zumar din. marar lahiya ko ya mu zo maradin wa safarin obi halifardin wa fili. to da yake malam ya riga bayani akan a ɗaharatun ma'iyya tsarki na ruwa bayan ya kare bayani akan taharatul ma'iyya da kuma ababa waɗanda ya kasance wasu ka isan ma wasu kamar al misali inda ya kasance mutum aka ce shahi huffi wurin wanki na an kace shafa kawai ya isa kaga wannan tafifi na an kai bayan ya ƙare da wannan sai ko shi na bayani akan inda aka tsarki na turɗa kawai wanda ya kasance turɗa ɗaya za a sawa ta isa wannan taimama watan an shar'anta ta kitaban wasu mutum wa ijma'an duk wanda ya kasance bai samu ruwa ba zai taimama Shi na Allah ke cewa a waje ahadu minkum min gaidi aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an taimamu sa'idan ayyiban wa in kuntum marda aw ala safarin a waje ahadu minkum min gaidi aw lamastum nisaa falam tajidu ma an yamma musa idan tayyiban ku yi taima ga wuri mai tsarki wannan kitaban kenan sunnatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shina cewa ga hadisi na sahihu mulmin ju'ilal lanar addu an sanya mana ƙasa watan tsahuran ju'ilal lanar addu majidan an sanya mana ƙasa masallaci wata rubata ha tahuran sannan an ka sanya mana turɗata ita kuma ta kasance wata mai tsarki gare mu na sahihai ne manzo Allah na cewa ju'ilal lalliyar ardu turbatan wa tahuran ju'ilal ardu an sanya mini ƙasa turbatan ta kasance ju'ilal lalliyar ardu majidan an sanya mini ƙasa gaba ɗaya masallaci duk inda sallah ta kama haka samu ka tsaya nan kai sallah sannan kuma tahuran an sanya mini ita makwahin ruwa idan mutum ya kasance bai samu ruwan arwala ba sai shi taimma sannan kuma ijma'in maluma ya kullu akan cewa lallai haƙiƙa ita taimama wajibi ta inda babu ruwa to nan ga sai kasance maluma suka ce to me a hikima akan cewa in babu ruwa kai taimama in baka samu ruwa ba kai taimama to taimama ai wannan da anka ce ayi ga asulin ka na anka mai sheka asulin dan adam daga ƙasa don haka anka ce tunda bai samu ruwa ba shi koma ga mabda'uhu shi koma can ga asuli ne ya shafa ma jiki ne asuli ne ya isu in ko ya samu ruwa fa an ce su ko ruwa sababu hayatihi su ne sababin rayuwa ta yi don hakan ga duk da ya samu ruwa wajen ibada shi ibada da ruwa ya shi ya shi ibada da da ne amma in bai samu in bai samu sababul hayati ba saboda ma'un su ne sababul hayati su ne sababin rayuwa ashe in ga sababul hayati da su za a yi in ba a same su ba sai a koma ga uku. abin da kasance shine muhari ne to don haka maluma suka ce aka hada taimama da arwalla aka hada ƙasa da ruwa saboda mi ƙasa dai ita ce asalin dan adam ruwa su kuma su ne sababu hayatihi su ne sababin rayuwa ta yi to mista an ka ce a haɗa su an ka abin sa an ka ce a haɗa su saboda shi kasance watan sababu hayatihi al'abadiyya shi kasance shine sababin rayuwa ta har abada in ya shiga aljanna saboda mai da waɗanga ibadodi na da shi kai shi ka samu aljanna ashe in ya samu aljanna kenan nan ya nan ya amfani da ruwa sun zama mai sababin rayuwa ta duniya sannan kuma in ya kasance ci gaba da amfani da su za a zama mai sababin rayuwa ta alƙiyoma to yasa an ka ce in babu ruwa a yi taimama alhali kuma ruwa su an ka suwa sai maluma sun ka ce da an bar mutum haka nan aka ce in babu ruwa shi zaman ne ne kashe sallah sai ya samu ruwa to zai rafa shi wata rana kuma sannan in tahiya ta kama bi inda ba a samu ruwa saboda kashe sallah saboda son jiki to bisa ga wannan na sai kasance aka ce to tunda babu ruwa shi taimama in babu ruwa shi taimama wannan hikima ɗaya daga cikin hikimomin da ya kasa an ka hada a wallah da taimama kenan wasu maluma sai ta bayanin hikimomin irin waɗannan mista an ka hada taimama da ruwa wuri guda ga turabu ga ruwa ga turabu ga ruwa maluma sai ta bangano akan haka nan to mu je mu ya tayammamu zu to shi na ce shi na ce ya tayammamu zu wanda ya kasance marar lahiya ne zai yi taimama na ɗai wa safarin ko haka nan kuma zo safarin wanda ya kasance shi ma matafi ne zai yi taimama obiha amma kuma tahiya wadda an ka halatta banda tahiya ta sabo can mai bayani akan tahiya ta sabo mai yin ta an ce bai shafa kofi to ko mai tahiya sabo ba zai taimama ba amma dai mun ce ba shine mashuri ba ba shine rajihi ba abinda an rajihi ita ruhusa ai an kace tana kama ko ina ba ta kama wani gehe ta bar wani gehe ko ina shiga ta kai da fardin watan duk kowane ɗaya daga cikin wa'annan shi na taimama lifradin ga sallah ce ta farilla wa namlin ko kuma ta sallah ce ta nafila ana taimama mara lahiya shi na taimama shi sallah ta farilla mara lahiya ya yi taimama ya yi sallah ta farilla saboda mi saboda rashin ruwa ko kuma saboda bai iya amfani da su mara lahiya zai yi taimama shi sallah da ɗayan biyu ko dai shi kasance akwai ruwan ba su ba shi lahiya ko kuma shi kasance watan a babu ruwan ko kuma shi kasance babu mai ba shi ruwan to wannan shi ne samarar lahiya shi ta yi shi sallah wasa farin shi ko musafiri abinda ka sa shi ma shi ta yi shi sallah shi kasance babu ruwa wurin tahiya ta in babu ruwa wurin tahiya shi ma zai ta shi sallah saboda maluma sun ce ba wajibi na ba ɗaukar ruwan ɗaukar ruwan ɗaukar ruwan alwala ko ɗaukar ruwan na janaba in ya kama ba wajibi na buga ga matafi dan an kace haka nan kila in zaka ta yawo da kasance zata kai kila kilomita 500 in an kace sai ka tafi da ruwanka na alwala irin ta a cikin sahara ba ka ma ima ruwan ai don haka ga shari'a ta yi maran gumi in dai lokacin sallah ya kama ka in ka samu ruwa kai alwala in baka samu baka yi tayyama don haka ce wa safarin shi ma matafi shi kan abin da ka sa shi tayyama rashin ruwa dan mahimmanci matahi da waya a same shi mara lahiya tamtahi wa hadirun sahha li janazatin in ta'ayyana haka nan shi ma wa hadirun haka nan wanda ya kasance mazamnin gari ne an yi bayani hmm. haka nan shi ma mara lafiya shi ma mara lafiya to firlin wa naflin shi an ka ce mara lahiya zai taimaki shi ta farilla da sababin mi da sababin ruwa ba su ba shi lahiya. ko da sababin rashin ruwa ko da sababin bai da mai komishi zai taima shi sallah ta farilla kuma in nafila ce haka na haka nan shi ma musafirun zai taima shi sallah ta farilla zai taima shi sallah ta nafila shi ma shi ko saboda mi shi ko saboda rashin ruwa to sai ce mi wahadirun haka nan shi ma wanda ya kasance mazamnin gari na sahha wanda Allah ya laushi na sallah shi ta mali janazatin amma ga sallah ta janaza in ta ayyana in ta ayyana gare shi ta waje gare shi abinda awajibcin ta gare shi an kawo gawa an aje da an ka aje gawa babu ruwan arwala wurin nan in bai yima ba za a yi sallah a wuce babu ruwan arwala gaba ɗaya to zai yima shi sallah ta gawa ta ayyana kenan wasu maluma sun kace in ta ayyana in ta ayyana gare shi in ya kasance wurin nan shi ne ka ibada sallah ba mu iya bada sallah sai shi wasu ka ce a'a in dai shi an kawa wasu ci na shi sallah din ya kasance gagawa an aje babu ruwa duk jama'a sun yi arwalla amma shi bai da ruwan arwalla kila an kace sai an tafi bakin gulbi an ɗebo mai kahin a dawo abu ya nisa ko kuma rijiya ta kwa kwaranta mai zurfi kwarai kahin a sa guga a ɗebo a kawo wannan a ba shi shi arwalla shi sallah lokaci ya tafi to irin wannan irin wannan uzurin taimama ta waje ba gare shi saboda jana'iza ta ayyana amma dai malumma abin sun ka tahi wanda a zahiri in an kawo jana'iza an ka aje ga jana'iza aje babu ruwan arwala wurin nan to kana taimaka kai ta halirun sahha wanda ya kasance halari na sahha wanda Allah ya halau kina taimama li janazatin saboda sallah ta jana'iza sallame sallah na tana sauri kuma ga ruwan amma ai ku sallame to nan ba a ban ma jana'iza ta yi mata sallah kai din to ai dunnan ije guda ne hmm, au hafa bi imalihi sai a ci shi da a gama da irin wannan hmm. wa fardi gairi jumu'atin wa fardi gairi jumu'atin haka nan kuma wanda ya kasance mara lafiya ne yana taimama shi sallah ga sallah ta farilla amma gairi jumu'atin wadda ba juma'a ba kenan kaga musafirun shi ta yima shi sallah har da juma'a ta hadirun muna magana akan hadirun hadirun wanda ya kasance mazaunin gari ne ta yima taimama shi sallah ta farilla amma hagai da juma'atin banda juma'a mista an ka hidda juma'a ko da ya zo ranar juma'a lokacin sallah yayi yi liman har ya kare hudu ba ya yi raka'a guda saura raka'a guda ya taho ga ruwa amma hashi ko bai alwala da gida ba ga ruwa in yace shi arwalla lalle haƙiƙa ko da shi ka ƙari arwalla nan lima ya ƙari ka'a guda to shi taimama ki samu a guda ko ko shi arwalla shi sallah azhar wanda ya gare shi maluma suka ce nan nan gagara shi arwalla shi sallah ta azhar saboda mi azhar ita ce asali ga jama'a don haka ga tunda tunda asali bai kubuce mishi ba don haka shi ma shi asali kashi kashi abin nan shi arwalla shi asali kashi ma shi far'i saboda juma'a far'i ta ga azhar azhar ita ce asalu don haka shi tunda asuli bai kuce mishi gara shi ar shi asuli shi bar far'i ce shi kuce mishi kuma sannan lokaci na na ayin sallah da azhar da da azhar da juma'a duk lokacin su guda don haka tunda juma'a ta kubuce mishi kuma sannan da wani uzuri na uzuri na kawo ta kuce mishi ba wai da gangana ba ta yi zaman ne har lokaci ya wuce to wannan sai shi wallahi sai shi sallah ta azhar ya shi mi haka ce lafar wala yu'idu la sunnatin to wala yu'idu duk wa'annan da aka ce su yi taimama su yi sallah watan shi maridun wanda kasance taimama saboda rashin ruwa haka nan musafirun da ya taimama saboda rashin ruwa haka nan hadirun sahha wanda kasance ya taimama saboda rashin ruwa to duk wa'annan ya sun kai taimama sun kai sallah ta azhar ko sun kai sallah ta farilla wala yu'idu ko su bai mai da sallah ta yi saboda mi saboda hadisi wanda ya kasance an karwato daga manzo sallallahu alaihi wasallama wasu sahabbai ne su tahiya ta kama su da tahiya ta kama su lokacin sallah babu ruwa sai sun kai tema sun kai sallah da sun kai tema sun kai sallah shikenan sai sun ka cimma ruwa kuma akwai lokaci lokacin sallah nan sun kai bai hita ba sai sun ka cimma ruwa sai guda ya arwala mai da sallah tai shi kuma guda sai bai mai da sallah tai ba da suka zo suka tambayi mazo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kaji abin da faru kaji abin da faru gare mu ni nayi arwalla na mai da sallata amma shi wani bai yi arwalla bai mai da sallah ba sai manzon Allah ya ce ma wanda ya mai da wanda bai mai da sallah ba yace asabta sunnata kai daidai da sunna wa ajaza arka salatuka sannan kuma sallar ka tayi yace mun gode arwalla mai da sallah ce lakal ajaru lakal ajaru yace mishi lakal ajaru marrataini manzo Allah ce lakal ajru kana da lada lakal ajru kana da lada lada ta farko dai watan shine ijtihadin da kai ka ijtihadi ka samu kuskure kana da lada guda sannan lada ta biyu kuma ka sake mai da arwalaka kai sallah kaga amma can abin da cimance ne ga asabta sunnata kai daidai da sunna da hakan ga wala ido wanda ya tayi mai sallah ya samu ruwa cikin lokaci ba zai mai ba la sunnatin ban ce ma ba sunna sunna istiqlalan watan ba a taimama a yi sallah ta sunna istiqlalan ita kadai sai suka buga misali suka ce mi an misali kamar yanzu wanda zo ga sallar idi ana cikin sallar idi sai ɗaya rihi ya fito maka ka ganin ka ka ta ka samu ruwa akwai aiki to wa irin nan ka samu ka taimaka kowa ka taimama maluma sun ce ba za ka yi ba don haka Allah sunnatin wanda ya kasance hadirun na sahihun na ba shi taimama shi sallah ta sunna kenan kenan kamar irin mi ba shi irin idi ba shi irin duhan ba shi irin tarawihi ba shi irin raka'atul fajri ba shi irin ba'dal maghribi in adimu an kafiyan in adimu an kafiyan in adimu in sun rasa ma an ruwa kafiyan masu isassu duk waɗanda da an kalli safo in adimu an kafiyan to nan ko marar lafiya ya shigo ciki kenan da maridun da musafirun da hadirun sahihun wa'annan su ne guda uku in adamu ma an kafiyan in sun karsu ruwan da ka isassu alwalla ko kuma wankan janaba shi can marar lafiya shi ai ba ruwa ya rasa ba abin da ya rasa lahiya abbaida don haka shi bai cewa cikin in adamu ma an kafiyan amma in sa an ka sanya cikin su yakan yi ai shi ma mara lahiya shi na iya alwalla ruwa ababu to bisa ga hakan ga sai an game su gaba ɗaya an kace musu in adimu ma an kafiyan da shi da shi maridun da musafirun da hadirun sahihun in adimu in sun kai sama an ruwa kafiyan mai isassu ba shi isassu alwalla ba shi isassu wankan janaba in wankan janaba ne aw khafu bi isti'malihi maradan aw ziyadatahu to dukkanin su waɗanga gaba ɗaya din su da marar lafiya ko da musafirun da maridun in hafu bisti imalihi wata in sun kaji tsoro saboda amfani da ruwa ziyarar kamar din ko mata in hafu sun kaji tsoron rashin lahiya ko kuma ƙaruwar rashin lahiya in hafu mardan in sun kaji tsoron rashin lahiya shi koma ga musafirin ga hadirun sahihun saboda shi ce dama aishi wacce mara lahiya na sai dai shi ko ji tsoron mi ya ji tsoron ziyada ta ko ƙaruwar rashin lahiya bisa imalihi da uhan da ruwa A wata akhura bur'in ko kuma dukkaninsu sun kaji tsoron watan jinkirin warkewa wanda ya kasance kowunensu ta akura buru'in ga marar lahiya can hafu mardan ga musafirun da hadurin sahihun Waɗannan idan suka ji tsoron rashin lahiya bisa ga jarrabawa in sun kai amfani da ruwa ko ya jarraba idan amfani da ruwa zai samu rashin lahiya ko kuma a'a likita ƙwararren likita ce mai kakkai amfani da ruwa in kai amfani da ruwa za ka samu rashin lahiya shi kuma mara lahiya ƙwarar likita ce mishi lalle haƙiƙa idan ka amfani da ruwa rashin lahiya za ta ƙaru ko kuma daga jarrabawa ya jarraba ya ga bai da lahiya amma in yi amfani da ruwa kila shi na da ciwon kai in yi amfani da ruwa zai samu zazzabi to irin wannan zai sa shi bar ainihin arwalla shi taimama aw mu hotare min ma'ahu aw aw ko kuma watan suka ji tsoron a mu hotare min rashin lahiya a kishirwa ta wanda ya kasance mai alfarma ne tare da su adamiyan auda batan ko dan adam ko dabba rashin lahiyan nan ko a sun kaji tsoron watan adashe muhtaramin watan a kishirwa ta wani abu wanda kasance mai alfarma ne abinda adda alfarman nan shin mutum ne ko ko dai dabba ce kamar irin kyanwa kamar irin musa shina ta tare da musa amma kuma ruwan da aka gare shi suna ya fatan sha kuma shi arwallah hashi kai inda zaina amma in yace shi ba musa gashi ko kuma shi ba karen ga su karen ga na farauta ne to irin haka nan zai kai ga watan shi wannan karen shi mutu ko zai kai ga wannan musa ta mutu ko zai kai ga wannan dabba wadda kasance mai shan ruwa yan kaɗan na wanda kasance ruwan arwalla sun ishe ta sha to irin wannan gara kai ta yi mama ka ba ta ruwan nan ta sha haka nan kuma in ya kasance abokin ta ka bai da ruwa bai da ruwan arwalla bai da ruwan bai da ruwan arwalla bai da ruwan sha kai kuma kana da ruwan ka na sha kana da na arwalla to sai ka sha na arwalla sai ka bashi shi ma ya sha domin jin tsoron halaka ta domin kariyar rayuwa saboda kariyar rayuwa wajibi na aw bi talabihi talafa malin aw ko kuma tan suka ji tsoron bi talabihi neman ruwa talafa malin harkar harkar kudin su sun ka ji tsoron kudin su su halaka wajen neman ruwa kamar kenan irin musafiri akwai ruwa ga hanya amma can inda da suke hanyar shi ɗaya nan akwai yan fushi wurin nan kaga in ya tafi can akwai akwai jin tsoron talafar dukiya to irin haka nan shi na sa shi tema shi sallah shi bar tahiya neman ruwa inda zai zai arwala da su aw khuruja waqatin ko kuma watan sun kaji tsoron khuruja waqatin can da ce talafa malin aw nafsin haka nan inda sun kaji tsoron halakar rayuwa kamar kila an kace inda ruwan nan suke bakin mashayan nan akwai masu dagi wurin nan idan ya tahi can wajen neman ruwa zai kai ga masu dagin nan su rike shi wannan wurin su halaka shi ko kuma shi gudu shi bar dukiya ta nan to jin tsoron haka nan shi ya sa shi tema shi sallah au au au kuruja waqatin haka nan kuma in ya kasance suka ji tsoron hitan lokaci da amfani da ruwa nan ya ga mai musafiri ya ga mai maridi ya ga mai hadirun sahihun ko wannan su shi jin tsoro watan bisti imalihi da amfani da ruwan nan kuruja waqatin hitan lokaci wani irin lokaci aka jin tsoron fita tai watan shine lokaci muhtari in suna jin tsoron hitar lokaci muhtari to kowane su inda ya kasance in yi amfani da ruwan nan lokaci muhtari zai hita to zai taima shi tal zai taima shi sallah wannan kauli shine kauli na Yunus watan kuma shine kauli wanda ya kasance Ibn Hajib ya abin ga shahara kuma shine lahami ya daidaita da shi da da shi da wannan da lahami da iyalin sun dai da wannan kauli saboda mai kiyayewa da ainihin a muhutari in an ka ce a kiyaye da muhutari to lalle hakika idan mai sallah ya ji tsoron amfani da ruwa in yake zai amfani da ruwa lokaci wanda ya kasance muhutari zai hita shi kai ga shi sallah cikin laduri to wajibi ne na shi taimama shi sallah ba sai yayi alwala ba zai taimama shi sallah domin kiyayewa da awwal lokaci farkon lokaci wanda kasance kuma har zuwa ƙarshe ne shine muhutarin to shi kiyaye da wannan sai shi ta yama shi sallah ya yi cewa shi arwalla wannan shi shine ƙauli na Ibn yunusa kuma shine ƙauli na Ibn al shi shine ƙauli na lahami shine ƙauli na iyad to sun tafi akan wannan sun yi dibi da abin da ke cikin mu mudawwana wannan shine kaulin da kasance shine rajihi haka wasu maluma sun kalin jayisuwa amma nan akwai ƙauli na biyu wanda kasance wasu maluma kai ne suke ne zai yi zai arwalla ko da ko lokacin na hita sai shi alwala ko da ko wancan lokacin da aka ganin muhtari na shi na hita shi na sai ce walau walau wajadal ma a fil wakati law shagala bi isti'malihi la harajal waqtu laduri wa mashabul mugarabati luzumuhu wa mashabul iraqiyyin mamu wa hakaful afari riwayatan wannan shi annasi na abin na na na askari haka yace to shi abin da afari yace yayo hikaya an malik anas wanda ya kasance lokacin sallah yayi kuma amma akwai ruwa cikin rijiya masalan da abin a ce hijawo ruwan nan cikin rijiya mai nisa na kayan hijawo ruwan nan shi arwalla lokaci mutari ya fita ko kuma lokaci duri ya kare ya fita in dai lokaci mutari na karewa wannan shi da sabani amma in lokacin duri na karewa to wannan babu sabani tema zai shi sallah don shi sallah cikin lokaci ya shi kasance shi kada'i amma kuma ya da haratu to sai an ka tambayi imamu na malik akan wannan matsala ta ce idan ruwa suna cikin rijiya mai zurfi ko kuma ruwa suna bakin nil kamar alal misali kana cikin gari lokacin sallar subahin yayi ko da ka tashi babu ruwa gaba ɗaya irin wannan garin sai an tafi bakin mashaya an ɗebo ruwa to in kace ka tashi bakin mashaya kai arwala kai sallah lokaci motari zai kare to gari kai tema na gida kai sallah ko kuma an ka tahin ka tahi kai arwala kai sallah lokaci da luri zai kare gaba ɗaya to wajibin ka nan kan kai taimama to shi na ce wa bacci da zumuhu za a yi arwalla wa musablu iraqiyina ya yammamu wa hakaful afari riwayatan wannan hikaya ce ta abhari kuma shine na wannan abdul wahab qadi qadi abdul wahab ya tayi akan wannan cewa lalle haƙiƙa tayi ma za a yi sallah to nan ga suka ce mi kasa a ce a yi tayi ma a yi sallah inda ya kasance shi na da hakikanin cewa lokaci zai kare in sha da hakikanin shi lokaci zai kare zai taima shi sallah amma in babu hakikanin lokaci zai kare in ya taimama yi sallah lalle hakika shi sake samun ruwa shi mai alwala shi mai da sallah tun ga ruwan ba babu su bane in babu hakikani lalle haƙiƙa alwala zai yi amma in sha da hakikanin karewar lokaci zai yi taimama amma in babu hakikani akan karewar lokaci ko ya yi taimama ya sallah babu sallah ce babu taimama ta sai ya sake yin alwala mai da wannan sallah din ka adami munawilin haka nan kuma in ya kasance bai da mai bashi ruwa nan tajbihi na ga irin marar lafiya shi marar lafiya gashi lokacin sallah yayi amma kuma bai da mai bashi ruwa shi shi arwala shi sallah adamu munawilin rashin mai miƙo mai ruwa au alatin ku adamu munawilin wannan shi kuma ga marar lafiya Marar lafiya na shi na iya arwala shi sallah amma shi kuma rashin lahiya gare shi ta dore an dora shi na zaune wuri guda bai ya tashi da inda yake da abin kila a kawo mai ruwa na shi na yar wallahi sallah ko kuma ya saba da haka nan din sai kasance lokacin sallah yayi bawo mai bashi ruwa kuma gashi lokaci da luri zai lokaci mutari zai karewa to irin wannan zai taima shi sallah amma nan da maluma suka ce me ka sashi taima shi sallah in fa ya kasance wani mai jinya ya shigo ko wani mai dibi ne ya shigo bai ce kamin ruwa kusa ba in irin haka nan na bai taimama shi sallah sai ya yi arwalla amma in ya kasance watan ya yi jiran wani zo shi ba shi ruwa bai zo ba har lokaci ya gaza hita mu hutari to nan kai in ya taimama ya sallah ba zai mai da sallah ba amma in ya kasance sake ya yi wani ya shigo sace mai wannan da Allah ba ni butan nan kusa lokacin sallah ya yi bai ce haka nan ba har wannan ya hita babu wanda sake shigowa har lokaci mu hutari kusan karewa ya gaza ya karewa taimama ya sallah to wannan idan wani sake shigowa mai bashi ruwa sai ya sake arwala sallan nan saboda sakin da yi au alace ko haka nan kuma in ya kasance saboda rashin abin jan ruwa ga ruwa cikin rijiya bai iya jawo su in yace ya jawo ruwan nan shi shigaltu da jawo ruwan nan shi fishe su sannan shi arwala shi sallah ko kuma sai ya tafi bakin nil ya samu ruwa ko bakin gulbi ya ɗebi ruwa ko ya tsaya can ya yi sallah lokaci zai hita to wannan ka zai taima shi sallah au alatin kenan in ya kasance saboda rashin ala ne bai iya ja ruwa cikin rijiya ke da rijiyar nan mai zuhi ta kwarai irin kwakwarance ko kuma ga ruwan babu abin ɗaya ruwan to wannan kan in yana gudun hitar lokaci hin mai guga shi taho ko kuma in shina gudun hitar lokaci hin shi zura guga ya ja ruwan nan shi fishe su shi yi arwalla shi sallah lokaci muhtari zai kare nan ka shi tema shi sallah وهل hal خاف فواته باستعماله خلاف وهل khilafun wa خاف yalla يجد in hafa in yaji tsoron watan bisti imalihi in haka ya ji tsoron fawatahu kubacewar lokaci bisti imalihi da amfani da ruwa ashe shi na shi gabani nan zuwa wahalila shi in haka in shi ji tsoron bisti imalihi watan fawatahu kubacewar lokaci da amfani da ruwa nan na an kace shi tema shi sallah in ya ji tsoron kubacewar lokaci wani irin lokaci lokaci mu sai kamar bayanin da mun kai wannan mun kace shine na ibnu yunus da shi da wannan ibnu hajib da shi da wannan ah, lahami da shi da wannan iyad sun tafi akan cewa lallai hakika in shi na jin tsoron kubucewar lokaci da amfani da ruwa to nan kan zai taima shi sallah amma abinda abhar ya hikaito da shi da qadir abdul wahhab da wanin su sun tafi akan cewa taimama zan yi zai zai rintar da zai arwalla idan arwalla sannan shi sallah ko da yake ko lokacin muhtari zai kare ba hala duri ba kamar bayanin da mun kai sun ce illa duri na wajibi na shi taima shi sallah to mutahi mun ka aji to akwai hilafin na can gaba ba a karanta ba kuma karanta wa hal in khafa fawatahu bi isti'malihi khilafun wa hal yallashin wa hal yallashin in hafa ya shi ajin tsoro watan hafa ya ji tsoro bi isti'malihi da amfani da ruwa fawatahu cewar lokaci zai yi tayyama shi sallah ko ko dai zai arwala hilafin malum sun yi sabani duk sunnoni sun shige ba shi ta yama shi sunna amma nan abinda aka mihi wanda ya kasance mai ruwa kenan saboda gudun cewar lokaci kamar yanzu irin wuturi ke da ya yi sallah ya bar wuturi da bar wuturi can ya tashi shi son shi wuturi amma babu ruwa to shi irin wannan ya samu shi ta yama shi wuturi amma in ya kasance akwai ruwan in yace sai ya samu sai ya ɗebi ruwa cikin rijiya zai yi wuturi lokaci zai hita to wannan bayan ta yama shi shi to abadi kun abadi a kare karatu